Lavoie. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawar Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A yau safiyar Juma'a ta babbar rana 28 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammadu da kanin labarai. To malama Hawa shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka wa kayan da ake shiga da su kasar daga Canada da Mexico harajin kashi 25 a mako mai zuwa kamar yadda ya tsara. hukumar da ke kula da kafafen yada labaran amurka ta kasashen ƙetare usagm ta ce karen wacce 'yan jarida ce da ta koma harkar siyasa za ta fara aiki a hukumar a matsayin mai ba da shawara ta musamman isra'ila ta ba wakilanta izinin zuwa birnin alkahira don fara wata sabuwar tattaunawa kan samar da zaman lafiya a gaza kanun labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku je da mazauna garin kaleri da ke karamar hukumar mafi a jihar borno suka gamu da bala'in 'yan boko haram inda suka dira a garin suka yi garkuwa da mutane biyu suka kuma yashe wa mutanen dan abincin da suke ajiye lamarin da ya jefa fargaba da zaman ɗarɗar a tsakanin al'ummar gari. Wannan shi ma cewa yake a gaskiya suna cikin damuwa duba da yadda suka zo garin ba tare da wani gudummawa daga jami'an tsaro ba. Za kuma aji yadda rikicin kabilanci tsakanin kabilar Fulani da ta bandawa a karamar hukumar Lawo a jihar Taraba ya ci ran mutane hudu ya kuma jikata akalla wasu su bakwai da yanzu haka ke karɓar magani a asibiti. Sanadiyar dai yara suna hira kusa da gida yara da mata. Waɗansu sun je cikin dare suka buɗe masu wuta suka kashe mutane. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafa da shirin manuniya inda a yau shirin ya mai da hankali kan rikicin cikin gida na jam'iyyar ANPP mai shugabanci a Kano da kuma sakamakon sauraron ra'ayoyin 'yan ƙasa kan ƙuduran dokar haraji. To amma fa da farko ga Mahmud da kashin farko na labaran duniya. jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka wa kayan da ake shiga da su ƙasa daga Canada da Mexico harajin kashi 25 a mako mai zuwa kamar da ya tsara a baya. Yana mai cewa kasashen waɗanda makotan Amurka ne ba sa wani abin a zo a gani wajen dakile kwararren miyagun ƙwayoyi cikin Amurka. Trump ya kuma faɗa a dandalin sada zumunta na Truth Social da ya mallaka cewa zai sake sakawa China wani ƙarin haraji da kashi goma a ranar Talata mai zuwa kan kayayyakin da ake shiga da su Amurka daga ƙasar wato ƙari akan kashi goma da ya saka mata a farkon watan nan. The tariffs uh, are necessary because we've been treated very unfairly by Shugaba Trump ce saka waɗannan haraji ya zama dole saboda ƙasashe da dama ba sa kyauta mana ciki hadda da ƙawayenmu da abokan hamayyarmu. mu. ba tare da bata lokaci ba china ta yi maza ita ma ta saka wa amurka haraji kwatankwacin yadda ta saka mata a farkon watan nan mai karewa ne trump ya saka wa canada da mexico haraji waɗanda su ne abokanan hudar cinikayyata na kud da kud sai dai ya jinkirta fara aiwatar da wannan shiri zuwa hudu ga watan maris bayan da shugabar mexico claudia sheinbaum ta ce za ta tura dakaru dubu goma zuwa iyakar arewacin kasar don taimakawa wajen yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi hukumar da ke kula da kafafen yada labaran amurka ta kasashen ƙetare usagm ta faɗa ranar alhamis cewa karen lake wacce 'yar jarida ce da ta koma harkar siyasa za ta fara aiki a hukumar a matsayin mai bada shawara ta musamman a watan disamba shugaba donald trump ya zaɓi lake wacce ta kwashe shekaru 30 tana aikin jarida a matsayin wacce yake so ta jagoranci voice of america da ke karkashin hukumar ta usagm an dai samu jinkiri wajen aiwatar da zaɓin da aka yi wa lake yayin da mutumin da trump ya zaɓa l brent bozil don ya jagoranci hukumar ta usagm wanda ɗan fafutukar siyasa ne mai ra'ayin mazan jiya ke jiran majalisar dattawa ta tantance shi kazalika hukumar na dakon kafa sabon kwamitin amintattu da zai kunshi wakilci daga manyan jam'iyyun siyasar kasar wanda zai yi aiki kafada da kafada da sabon shugaban da trump ya zaba wajen nadawa da sallamar shugabannin kafafen yada labaran hukumar ta usagm roman napoli ne ya sanar da zuwan lake hukumar a wani sakon imel da ya tura wa ma'aikata napoli shi ke gudanar da ayyukan shugaban hukumar ta usagm bayan da amanda bennett ta ajiye aikinta isra'ila ta ba wakilanta izinin zuwa birnin alkahira don fara wata sabuwar tattaunawa kan samar da zaman lafiya a gaza sai dai ministan tsaron kasar ya ce isra'ila ba za ta janye dakarunta a wani muhimmin wuri da ke yankin na gaza ba gudun kada a samu kwararar makamai ministan harkokin wajen isra'ila gidan sa ne ya ba da umarnin tawagarta ta isra'ila ta buɗe kofar tattaunawa ta gaba a wani taron manema labarai a birnin kudus tare da takwaran aikinsa na ƙasar czech yan lipavsky ministan tsaron isra'ila katz ya faɗa a ranar alhamis cewa dakarun ƙasarsu za su ci gaba da zama akan iyakar gaza da masar domin dakile kwararar makamai a lokacin hada wannan rahoto babu wani martani da ya fito daga bangaren hamas kungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ko kuma ita kanta ƙasar ta masar ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mamud zai shigo da ci gaban labaran amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya inda bala'in 'yan boko haram ya dirama garin Kaleri da ke karamar hukumar mafa a jihar ta borno inda suka yi garkuwa da mutane biyu tare da yashe wa mutane dan abincinsu da ke ajiye lamarin da ya jefa fargaba da zaman ɗarɗar a zukatan al'ummar gari ga wakilinmu ibrahim mustapha da cikakken rahoto kimanin mutane biyu 'yan boko haram suka yi garkuwa da su tare da ɗiban kayakin abinci a garin kaleri da ke karamar hukumar mafa a jihar borno 'yan boko haram ɗin dai sun shigo garin kalerin tare da harbe-harbe lamarin da ya sanya tsoro da fargaba zukatan mutanen garin inda hakan ya sa da yawa daga cikin mutanen garin kauracewa gidajensu bayan isowar su garin 'yan boko haram suka dinga harbe-harbe a sama tare da barazanar kashe duk wani da ya yi yunkurin gudu lamarin da ya sanya tsoro zukatan mutanen garin hakan ya sa suka tsaya a gidajensu wasu mazauna garin da lamarin ya faru a idanunsu sun shaida yadda 'yan boko haram din suka farwa garin wannan mai suna zanna girema yana cewa ne 'yan boko haram sun shigo garin nasu ne da misalin karfe biyu na dare inda suka tafi da mutane biyu tare da harbe-harbe inda suka ɗibi awanni suna harbe-harbe tare da shiga gidajen mutane suna ɗiban kayan abinci inda ya danganta faruwan hakan da rashin jami'an tsaro a kusa da ma yadda jami'an tsaro suke nisa da su gaskiya kan da ramuwar da kuma ya dana la divin diro wannan shi ma cewa yake a gaskiya suna cikin damuwa duba da yadda suka zo garin ba tare da wani gudummawa daga jami'an tsaro ba sun yi abin da suka ga dama sun tafi da mutane biyu da sun zo da niyyar kashe mutane da shakka babu sun yi barna mai yawa saboda ba wani jami'in tsaro da ya kawo musu dauki asali ma irin karan harbe-harben nan nasu shakka babu jami'an tsaro sun ji sannan zuwa yanzu ba a san inda waɗanda aka yi garkuwa da su suke ba rashin tsaro da barazana dai da ma ɗiban kayan abinci abin damuwa ne da ma tafiya da mutane da 'yan boko haram suke yi ta bakin wani a garin kaleri wadda aka tafi da abokansa maganan gaskiya mutane biyu nan da aka zo aka kama a kaleri aka tafi da su don wallahi ba har gaskiya ba mu ji daɗi ba 'yan uwanmu ne abokananmu ne wai gaskiya ba mu ji daɗi ba wallahi fatan mu je Allah ubangiji ya taimaka a samo su a dawo da su cikin iyalansu lafiya sannan kuma ɗibe mana kayan abinci da a zamanin yanzu nan ga yunwa mutum ya sha wahala ya samu kayan abincin nan a zuwa ɗauka muna shiga wahala wahala sosai fatan mu dai ubangiji Allah ya taimaka rufa mana asiri muna kawo kukan mu zuwa gwamnati a ce a zamanin nan mutum zai shigo har gidan ka karfi da yaji ya zo ya tafi ma da abinci to wannan wani kalar rayuwa ne yanzu haka iyalai da yan uwan waɗanda aka tafi da su na zaman jiran dawowar su tare da kokarin jami'an tsaro da yan banga yan boko haram dai sun bullo da wasu sabbin salo kai wa mutane hari kama daga kusawa cikin mutane da harbe-harbe da ma shigowa cikin dare garuruwan mutane mazauna garin dai na neman tallafin jami'an tsaro da ma bukatar kafa san sansanonin soja a yankin don fargaban faruwan hakan nan gaba sai dai rundunar 'yan sandan jihar borno ta bakin kakakinta asp na hunkenin daso ya tabbatar min da faruwar lamarin ta wayar tarho inda ya tabbatar da garkuwa da mutane biyu da misali karfe biyu an samu um, kara kan cewa akwai wasu da suka shiga cikin uh, wanka lari wanda aka dauke mutane guda biyu ka tafi da su to bayan karban wannan karan shine a rundunar yan sanda tare da su da sauran da security forces da suke kusa an yi kokari ana kokari da a gan cewa an samu an dawo da wayan Ba wasu bayanai haka kamar ko asarar rayuka haka ko? Al'amarin tsaro ne a jihar Borno na kwan gaba baya bayan duba da yunkurin sugunar da mutane da gwamnatin jihar Borno take yi a garuruwan su da zuman samun tsaro Ibrahim Mustapha muryar Amurka daga Maiduguri. An gaida Ibrahim Mustapha ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shirye da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga karashen labaran duniya. Jami'an Amurka da Rasha sun yi wani zama a ranar Alhamis a Istanbul inda suka duba hanyoyin da za su ɗabbaka hulɗa ofisoshin jikadancinsu a Moscow da Washington. bayan da suka rika korar jami'an diplomasiyar juna da kuma shekaru uku da aka kwashe amurka na adawa da yakin da rashar ke yi a ukraine wannan zama shine na baya bayan nan a jerin haduwa da bangarorin biyu suka yi ciki har da wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugaba donald trump da takwarar aikinsa na rasha vladimir putin tattaunawa kan kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu na daga cikin ajandodin da sakataren harkokin wajen amurka marco rubio suka tattauna da minista harkokin wajen rasha sage lavrov ko da yake makasudin zaman shine a duba yadda za a kawo karshen yakin rasha da ukraine akalla mutum sha aka tabbatar da sun mutu sannan wasu da dama suka jikkata a birnin bukavu da ke gabashin congo bayan da aka samu wata fashewa a wani gangamin da shugabannin 'yan tawayen m23 suka hada bayan da suka karbe ikon birnin a farkon watan nan shugabannin 'yan tawayen na zargin gwamnatin congo da haddasa fashewar suna masu cewa waɗanda suka kai harin suna cikin waɗanda suka mutu akwai dai rahotanni masu karo da juna da suka fito daga ɓangaren 'yan tawayen da jami'an ƙasar kan adadin mutanen da suka kai hari da waɗanda suka mutu gwamnatin congo ta ɗora laifin harin akan abin da ta kira dakaru na waje. aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a jihar Taraba. Inda wani rikicin kabilanci tsakanin kabilar Fulani da ta bandawa da ke karamar hukumar Lau a jihar ta Taraba ya laƙuma rayukan mutane hudu ya kuma jikata akalla wasu su bakwai da yanzu haka ake karɓar magani a asibiti. Daga Jalingu ga wakilin misali Lado da ƙarin bayani. rikicin kabilancin dai a jihar taraban ya da yana kwangaba baya tsakanin kabilu mazauna jihar taraban lamarin da ke sanadiyar rasa rayuka da ma dukiyoyi da dama kamar yadda ya faru tsakanin kabilun bandawa da kuma kabilun fulani mazauna karamar hukumar lau a jihar taraban lamarin da ya sanadiyar kashe rai akalla hudu da kuma jikkata sama da bakwai da ma asarar dukiyoyi da dama a wannan ƙauyen to ko ne nema lamarin ya faru tambayar kenan da na yawa wani dattijo da lamarin ya faru da jiku harkokinsa a ciki da ya buƙaci da a yi sunansa. Sanadiyar dai yara suna hira kusa da gida yara da mata. Waɗansu sun je cikin dare suka buɗe masa wuta suka kashe mutane uku a lokacin da dare suka raunata mutane wajen bakwai. Ba mu sani abin da ya faru a wannan wuri ba dalili ba kome. Wani hali yanzu ake ciki kuma su a kuke zargin na yin wannan abu kun san wanda suka yi ne? Wallahi ban san wanda suka suka yi aiki wannan amma muna cikin binciken da kona biyu yara akwai jikoki na a ciki. Wani hali kuke ciki yanzu? Muna cikin haguri, muna ba da mutane haguri, kowa ya dakata ya yi haguri. Suma nasu bangaren kabilun na bandawa mazauna wannan karamar hukuma na lau a jihar Taraban sun yi mana ƙarin haske yadda lamarin ma ya kasance ta bakin daya daga cikin shugabannin matasan wannan kabilar na bandawa mazauna wannan yanki na lau a jihar Taraban shi ma da ya buƙaci da a saka yi sunansa saboda dalili na tsaro inda na yi masa tambaya ko a nasu bangaren ya lamarin ya kasance. Su uku ne a mashin dama kuma za su zo Stanford ne a wani kawai na a kuka. Eh. Shine sai aka zo aka tare su a hanya sai guda biyu sun gudu sai sauran shi sai aka sare shi da aka shi da aka bar shi a wani. Kamar su waye ne suka tare shi? Eh wayanda suka escape tam sun ce za a bannan na Fulani ne a wani. Da muka waye gari kawai sai na je aka ce ai da dare ma an sake an kawo wani hari. To ko menene ma rundunar 'yan sandan jihar Taraban za a ce dangane da wannan rikicin kabilanci da kuma faɗa tsakanin tsakanin manoma da makiyaya da ya ya jihar Taraban gabaki daya. SP Usman Abdullahi Jada shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban. Na yi masa tambaya ko suna da masaniyar cewar wannan turka ya barke tsakanin kabilun nan guda biyu a wannan yanki na lau na jihar Taraban inda ya ce. An samu aukuwan wani harbe-harbe da aka samu a can karamar hukumar lau tsakanin kabilun eh, bandawa da ke gurin da kuma fulani da ke zaune a wannan jejin. To abin da ke faru a akwai dan kabilan bandawa wanda ya dauki hanya cikin dare zai tafi arɗa kula da ya sadu kamin da gungun barayi ne aka samu dai musanya tsakanin su har suka kashe shi to nan take cikin wannan daren su kabilun bandawa da ke wannan area ko in ce kabilun suke wannan area eh, cikin dare suka zo suka farma fulani wanda suke yaran su matasa da suke irin rawa na cikin dare da hira da suke dai na hasken wata suka far musu da harbe harbe an samu dai salwantar rayukan mutum hudu zuwa yanzu haka wannan rikicin kabilancin dai. da ya sanadiyar kashe rai akalla hudu da kuma jikkata wasu da dama ya faru ne a wani ƙauye da ke karamar hukumar lau a jihar Taraban Lado. Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Salisu Lado da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31 ga shirinmu na gaba. Manuniya. mu fadin cikin gidan jam'iyyar NNPP a jihar Kano na ƙara kaburin da suka fara fallasa abubuwan da a da suke ɓoye. NNPP mai kwando da kayan marmari ai ita kanta ta kashe auren da ta ɗauka tsakanin ita da kwankwasiya. Saboda ka shi dungurawa a sa ma na waye ne izo ike cewa ya kori waɗansu. Ai mu sa'uda abin a jajanta masa. Ai mu ba mu san ma ranar da izo ya ce ya shiga wata jam'iyya mai kayan daɗi ba aina mai kayan daɗin take. Ai an gama da ita. Ita kuwa majalisar dattawan Najeriya da ta saurari ra'ayoyin 'yan ƙasa akan kudurin dokar da Tinubu ya tura mata cewa take duk wani abu da ke da rudani cikin wannan kuduri yanzu dai an riga an janye. Sun ce wai uh, year 2030 za ba tarfa kuma ba za koma student loan sun ce a da shugaban kasa ya ba mu dama an zauna an duba duk inda akwai abin da mutane suke jin tsoro bisa kai an gyara game da damban gar da mamusar dukiyar gwamnati kuwa gwamna umar dukkwar dan jihar katsina ne ke cewa yanzu dai su a jihar katsina gari ya riga ya waye muna samun matsaloli na idan mun kirkiro wasu abubuwan da za su taimaki al'umma sai su kare aljihun wasu mutane ko su kare wurin mutanen da ba su ne aka yi niyyar abin ya je gare su ba so wannan abin zai mai da harkokin gwamnati a hannun al'umma waɗannan ba so mun tau muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a yakan zo muku kai tsaye. Shiri na ɗari biyu da goma cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin ya share wa masu sauraron muryar Amurka hawaye. Mai yiwuwa kuma yunkurin share hawayen amma na 'yan majalisar jam'iyyar NNPP da aka dakatar ne yasa sanata Mas'ud El Jibril Dogon da ke shugabancin wani tsagi na jam'iyyar ne ya ce yanzu dai ai kan mage ya riga ya waye. Wannan matakin da Dungurawa ya ɗauka a matsayina na shugaban shugaban jam'iyyar NNPP mai kwando cike da kayan marmari. Mun san dai dungura dan kwankwasiya ne. Da kawu da sauran waɗanda alamta cewa ya kori su tintintin sun faɗa cewa sun ban kwankwasiya. Ita kuma NNPP mai kwando da kayan marmari ai ita kanta ta kashe auren da ta ɗauka tsakanin ita da kwankwasiya. Wadda kwanan baya can in baka manta ba sun ba da sanarwar cewa auren nan ya mutu. Saboda haka shi dungurawa a matsayinsa ma na waye ne izo ike cewa ya kori waɗansu jigajigan 'ya'yan jam'iyyata 'ya'yana. A matsayinsa na shugaban NNPP. A ina da shugabantar mun gaya maka cewa tsohon shugaban jam'iyyar NNPP ne Hashimu amma me me da tsoho saboda ba shi bane yau yau ni ne shugaban jam'iyyar NNPP mai kwando cike da kayan marmari shi kuma Hashimu wani tsagi ne yake shugabanta na kwankwasiya mai alamar littafi da hula sannan kotu a ranar ɗaya ga watan goma sha ɗaya na dubu biyu da hudu ta tabbatar da cewa bangaren tsagin Boniface shine ike da jam'iyyar nan suka zo aka zaɓe ni aka bani takarda wadda ka ganta duniya ta gani saboda haka shin wa wane ne zai zo ice a yau ba ni ne shugaban ta ba a jihar Kano. Sai dai kuma tuna ka ji mai baiwa gwamnan jihar Kano shawara akan harkokin siyasa Alhaji Sanusi Siraja Kwankwaso na shaida wa duniya cewa ai kadarin kwandon kayan marmari tuni ya riga ya karere. Ai Masa'udu abin a jajanta masa Ai mu ba mu san ma ranar da yazo yace ya ce shiga wata jam'iyya mai kayan daɗi ba a ina mai kayan daɗin take. Ai an gama da ita. Saboda haka yaushe ibar jam'iyyar PDP da ita neman shugabanci shekaru uwa cikar da shi. Su ma bangaren su bane manifest ba sun ce kotu ta ba su wannan jam'iyya har ma shi masaudu nuna wasu daga cikin takardun ma da suka dau mataki akan jagora to kotu ka taba jin kotu ta yi hukunci akan abin da babu ai ba jam'iyyar mai kayan daɗi mai kayan daɗi ta zama INEC ta yarda da abin da aka rubuta ta gyara mata ta ba da certificate kuma duk abin da ake yi. doka da yanzu waye mai jam'iyya kenan boniface ne ko kuma jam'iyya ai ta al'umma ce ka taba jin jam'iyya ta zama ta mutum da waye jagoran jam'iyya jagoran jam'iyya injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso in ma ce ba ya yarda sun ma ce fa sun kori shi kansa sanata rabi musa yo wannan ka taba jin tusa ta hura wuta wanda yace ya kori kwankwasan. ai kamata yi ma a kai shi asibiti a duba shi daga zauren zaman jin ra'ayoyin yan kasa akan kudurin dokar harajin da tinubu ya tura majalisa kuwa shugaban kwamitin kudin majalisar dattijan tare Najeriya sanata Sani Musa aka ji yana cewa yanzu dai an tsame dukkanin abubuwan da suka bi dokar suka dabaibaye to ce ce ku ce da ake ta faɗa ana sama da ƙasa akan wannan al'amari mun yi nazari akan wayannan dokoki da aka kawo mu duba kuma mafi yawan su muna gani su ne mafi alheri ga ƙasar nan wanda yake duk inda muka samu uh, wani abin da zai cutar da wasu mu za mu yi kokari duk mu yayi su daga cikin wannan doka da za mu kafa abin da ya kamata a sa mun san su abin da ya kamata mu cire duk sun yi mana bayani kuma yau da yawa sun yi bayanai akan haka so bisa kan haka ina so tabbatar cewa za mu fito da dokoki da zai zama ya cewa duk 'yan najeriya sun gamsu da bayan an yi gyare-gyaren kenan da shugaban kasa ya ce ku haɗa hannu da ma'aikatar shari'a eh bayan an yi haka shugaban kasa ya ba mu dama an zauna kuma an tattauna an duba duk inda akwai wani abin da mutane suke jin tsoro bisa kai an gyara sai dai kuma kungiyar tawan arewacin najeriya da ta halarci taron jin ra'ayoyin da aka gabatar a majalisar cewa take a gaskiya a wasu batutuwan da take son kan majalisar kasar ta kiyaye. Sunana Professor Doknan Disan Danjuma Sheni, DG na Northern Elders Forum. To mu da tije arewa ba mu ki komai ba amma ko abin da ba mu so a ciki. Inda ba mu so shine za a yi collecting su back a wuri daya kafin a mayar da shi ma wadansu states. A namu gara federal inland revenue na kowane state su tara back a state nasu sai su ba gwamnati na state ba mu sun headquarters tara ba muna son state ne su kwashe akwai federal inland revenue a kowane state na biyu kara cire maganan nida ko kwa tefa we continue da aiki sun ce wai uh, year 2030 za ba tefa kuma za koma student loan sun ce a a jihar katsina kowa gwamna umar dukkwar dan jihar katsinan aka ji yana gaya wa duniya cewa sabon tsarin tsarkake gwamnatin da ya fito da shi zai taimaka wajen tabbatar da an taimaka wa talakan da a da aka ba aka tattauye wato matsalar da muke fuskanta shine muna zaunawa a cikin ofisoshinmu muna kawo aikace-aikace da tsare-tsare mutane ko suna so ko ba su so a yi musu so kuma sai muka ga mutane muke wakilta sai muka kirkiro da wannan shirin wanda muke ce ma community development program wanda a duk garin da ake fito da kansila kamar mu a katsina muna da karuruwa 361 muka je muka yi kwamitoci wa'anda suka hada sarakuna 'yan kasuwa matasa maza da mata da sauran duka masu ruwa da tsaki a wannan wurin domin muna samun matsaloli na idan mun kirkiro wasu abubuwan da za su taimaki al'umma sai su kare aljihun wasu mutane ko su kare wurin mutanen da ba su ne aka yi niyyar abin ya je gare su ba misali yanzu wannan kwamitin ya fara aiki kwanan nan muka raba tilas da famfuna na ban ruwa da muka sa wa'annan kwamitocin suka koma garuruwansu suka zaɓo mana mutanen da su manoman rani ne suna buƙatar taimako suka zaɓo mana manoman da suke buƙatar han tilas ɗin muka raba a kan wannan hurumin kwanan nan muka raba a waki dubu arba'in ga matan jihar katsina domin su inganta rayuwarsu da bukatunsu na yau da kullum muka sa wannan kwamitin ya je zaɓin matan da suke cikin sana'ai domin gudanar da irin wannan shirin sannan ɗaya daga cikin abin da su wa'annan kwamitocin za su yi ƙananan ayyuka da za a rika yi a wa'annan wuraren kamar kwano ɗaya ko biyu ya tashi na makaranta wa'annan kwamitocin za su iya wannan gyaran idan asibiti ce haka amfani wannan kwamitocin a sauri kuɗi a akawun ɗinsu za su rubuto mu akwai aiki ga zanen take a basu approval su aiwatar a tabbatar a basu kuɗaɗen so wannan abin zai mai da harkokin gwamnati a hannun al'umma. shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da tsakanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara karewa suke kullum kwanan duniya kuma gashi babu damar yin wani alaye. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki 819 ne su yi sallamar sakin kujerin da suka bi suka mamaye. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwalin Joyin Kano da Jigawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da duk cikinsu babu 'yan nanaye. yi. ni isa Lol ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya sai a biyo mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin tare da dan mutan ikara yanzu kuma ga nasihar juma'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da farko sunana imam sa'idu dalhatu bawa limamin masallacin juma'a wadda ke titin murtala muhammad daura da gidajen ma'aikatan ruwa a nan cikin garin bauchi jihar bauchi najeriya kaɗan daga cikin maganganun saidu na umar allah ya yarda da shi ya ce in inni rahu an ara ahadakum fariga ban so in ga ɗayanku yana zaune hakan nan kawai zaman banza zaman kashe wando zaman rashin abin yi lafi amalin duniya wa lafi amalin akhira bai yin wani abu don duniyarsa don ya taimaki kansa ba shi a wurin sana'a ba shi a wurin aiki ba shi a wurin yin wani abu don duniyarsa wala fi amalil akhira kuma baya yin wani abu don lahirarsa wannan magana magana ce cike da ita akwai hikima ga mai hankali isma ya dahar zamani saurara ifiya zaman lokaci tsaya sajiliya tarih tarihi ka rubuta wannan magana haza umar wannan shine umar khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammad khalifa na biyu Allah ya yadda da sahabban manzon Allah duka baki daya Allah ya amince da su da fatan wannan zai zama tunatarwa ga al'ummar mu musulma kullum mutum ya mai da hankali don yin abin da zai amfana da shi ko a nan gidansa na duniya ko kuma a gidansa gobe kiyama kar ya zauna hakan nan kawai bai da manufa a rayuwa zaman daba zaman kashe wando zama na yi da mutane zama na maganganun rashin da'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka malam sai mu ce Allah ya bada lada baki ɗaya kuma da haka muka zo ga ƙarshe shirin ko kuma in ci gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. shugaban amurka donald trump ya ce zai saka wa kayan da ake shiga da su ƙasa daga canada da mexico harajin kashi 25 a mako mai zuwa kamar yadda ya tsara a baya yana mai cewa kasashen waɗanda makotan amurka ne ba sa wani abin a zo a gani wajen dakile kwararren miyagun kwayoyi cikin amurka trump ya kuma faɗa a dandalin sada zumunta na truth social da ya mallaka cewa zai sake saka wa china wani ƙarin haraji da kashi goma a ranar talata mai zuwa kan kayayyakin da ake shiga da su amurka daga kasar wato kari akan kashi goma da ya saka mata a farkon watan nan hukumar da ke kula da kafafen yada labaran amurka ta kasashen ƙetare usagm ta faɗa ranar alhamis cewa kari lake wacce 'yar jarida ce da ta koma harkar siyasa za ta fara aiki a hukumar a matsayin mai ba da shawara ta musamman a watan disamba shugaba donald trump ya zaɓi lake wacce ta kwashe shekaru 30 tana aikin jarida a matsayin wacce yake so ta jagoranci voice of america da ke karkashin hukumar ta usagm an dai samu jinkiri wajen aiwatar da zaɓin da aka yi wa lake yayin da mutumin da trump ya zaɓa l brand bozel don ya jagoranci hukumar ta usagm wanda ɗan fafutukar siyasa ne mai ra'ayin mazan jiya ke jiran majalisar dattawa ta tantance shi isra'ila ta ba wakilanta izinin zuwa birnin alkahira don fara wata sabuwar tattaunawa kan samar da zaman lafiya a gaza sai dai ministan tsaron kasar ya ce isra'ila ba za ta janye dakarunta a wani muhimmin wuri da ke yankin na gaza ba gudun kada a samu kwararar makamai ministan harkokin wajen isra'ila gideon ne ya ba da umarnin tawagar ta isra'ila ta bude kofar tattaunawa ta gaba a wani taron manema labarai a birnin kudus To masu aro da haka ne kuma za mu naɗe tabar shirin namu na wannan lokaci. A madadin muhammadu Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balabu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A washe muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC sai an ji ku.